kotu ta ce ni bisa takardun da suke gabana babu yadda za a yi gudanar da zaɓe ba tare da waɗannan mutane da suka biya naira miliyan sassin da dubu ɗari hudu kawai kun ɗauko wasu kun ci a'a idan za ku yi zaɓe sai dai in za ku yi da su idan ku ba za ku yi da su ba to na dakatar da zaɓe sai an gama shari'a saboda haka za a tafi hutu ku je ku dawo ranar ashirin ga watan tara ga wannan shekara wannan kuma shi ne abin da ya faru. barista yakubu abdullahi ruba kenan jagoran lauyoyin da suka shigar da kara gaban kotun tarayya da ke dutse suna kalubalantar matakin hukumar zaɓe ta jigawa kan cire sunayen mutanen da pdp ta fitar daga jerin 'yan takarar shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli ya ce domin girmama wancan umarni ne jam'iyyar ta pdp ta yanke hukuncin ƙauracewa zaben na yau mu mutane ne masu bin doka da oda saboda an yi mana tarbiyyar haka kuma mun tashi haka to idan kotu ta ba da umarni suka ce ba za su ba mu mun yi taro taron nan da muka yi mun yi la'akari da umarnin da kotu ta bayar mai jima tsohon gwamnan jihar jigawa a matsayinsa na shugaba da kaso lami ya tara 'yan jam'iyyar pdp na jihar jigawa yake shi mutum ne mai bin doka da oda kuma ya umarci duk wani ɗan jama'iyyar pdp na jihar jigawa kada ya shiga zaɓe yau ba don komai ba domin kotu ta ce kada a yi wannan zaɓe yau. To amma shugaban hukumar zaben ta jigawa Alhaji Sani Muhammad ya ce hukumar ta dogara da sai hujjoji da kuma shawarwarin da ta samu ne daga lauyoyinta gabanin ci gaba da gudanar da zaben. an je kotu gaskiya ne an kuma zauna an yi abubuwan da ya kamata a yi amma bisa ga tsari kowace hukuma tana da bangare na mai kula da harkokin shari'a kuma bayanai da suka bamu sun nuna mana cewa hukuma tana da dama ta ci gaba da zaɓe. da safiyar asabar dinnan ne dai jami'an hukumar zaben suka bayyana a tashoshi da rumfunan zaɓe da ke sassan jihar ta jigawa sai dai an fuskanci karancin fitar masu kaɗa ƙuri'a. sunana adamu ibrahim daga tsada muna amfani da tsarinmu na shugabanci a bin shugabanni abinda suka gaya mana shi zai amfani da shi an ce kada mu shiga wannan zabe mu dai abinda jagororinmu suka umarci mu cewa lalle mu nisanci a wajen inda za a yi zaben kuma ba za mu je insha Allah yanzu haka dai masana sun fara tsokaci dangane da makomar zaben ta fuskar shari'a barista abdullahi bulama na cewa ta fuskar shari'a in dai har wannan umarni na kotu ya tabbata cewa kotu ta sa a dakatar ko kuma abuwa ka'idoji kafin a yi amma ba abu ba wannan zaɓe haramtaccen zaɓe ne kuma daidai yake da babu da babu da wannan zaben daidai suke da a ce 'yan sanda sun san aikin da suke to bai kamata a ce su sun je wannan gurin zaɓe sun ba da tsaro an karya umarnin kotu da goyon bayansu ba sannan abu na biyu bangaren shari'a lalle ne wato su kiran da waɗannan waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi da za a zaba a wannan zaben kagan bangaren shari'a suka zo suka rantsar to tamkar su ma sun yadda kenan a ci gaba da musu karantse barista abdullahi mace kenan wani lauya mai zaman kansa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya